بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وانا يتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد صلاة الفريضة بعد بعد انتهاء دعاء الأدعية الواردة من السنة وانا ينا تنبيا معنى تنبيا سشيني ميه هكونشن mutum ya ɗaga hannunsa domin addu'a bayan sallar farilla bayan ya ƙare addu'o'i da suka zo na sunna to annabu sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana addu'o'i bayan sallar farilla kamar allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati kamar allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wal jubni wal ajzi wal kasal wa uh, su'il kibar da sai kuma sauran waɗansu addu'o'i dai da suka zo kamar Allahumma a as'aluka sabata fil amr da sauransu to waɗannan addu'o'i da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ba a ruwaito cewa yana ɗaga hannunsa bayan sallar farilla ba to shi tambayar da yake yi wannan dan uwa yake cewa bayan mutum ya yi waɗannan addu'o'i da suka zo na sunna to sai kuma ya zo zai yi addu'a ya halatta ya ɗaga hannunsa a menene hukuncin ɗaga hannu shi daga hannu domin addu'a yana daga cikin adab na addu'a bal yana daga abin da aka roito shi yana daga cikin tawaturi daga annab sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin ma da za a tambaye shi ya yi addu'a kamar yadda abu musa al'ash'ari ya ce ma ɗan uwansa addu'a sai ya ɗaga hannunsa ya yi masa addu'a ba a cikin sallah ba ba a kan mimbari ba sai ya ɗaga hannunsa Yi masa addu'a to ba a samu ban san wani inkari ga ɗaga hannu ɗin ba da ya zo daga cikin riwayoyi kamar yadda aka sami inkarin ɗaga hannu domin addu'a wato akan mimbari da ya zo daga abu sa'idin al-khudri da kuma aka nuna kamar yadda anas shi ma ya faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya daga hannunsa domin addu'a akan mimbari sai dai idan zai yi addu'ar istisqa to amma bayan sallah ban san wani asar wanda wato yazo da hana da inkari akan daga hannu domin yin addu'a ba kamar yadda aka samu na daga hannu akan mimbari dan haka babu inkari idan mutum ya daga hannunsa zai yi addu'a yana istishabin adab na yin addu'a amma kar ya daga hannun shine aula tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya addu'o'in bai daga hannunsa a wannan bigiran ba ai kamar addu'ar da ake ce a cikin da ake yi ce a cikin sujada yanzu idan mutum zai sujada yayi sujada zai kuma daga hannunsa yana addu'a kan yana kasa shi kuma ya daga yana hannu ko kuma in yana tahiya addu'ar da ake lokacin tahiya ya daga hannunsa ya ce zai addu'a amma addu'ar yake yi to amma ba shine ladabin ladabin wannan addu'ar ba shine ya daga hannu ba to haka zalika bayan sallah ba ladabinta bane mutum ya daga hannunsa ya ce zai yi addu'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai daga hannunsa a lokacin ba amma idan mutum yayi ba za a yi masa inkari akan wannan ba saboda yayi istishabin adab din addu'a domin adab din addu'a ala wajhil umum ta fuskar gamewa shine idan mutum zai addu'a dai daga cikin adab din shine ya daga hannunsa ah, kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina Umar radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah mai jin kunya ne idan bawansa ya ɗaga hannunsa ya yi addu'a ya zamanto ya kyale hannuwan nasa sifir wato sun zamanto bai sa masa komai a kai ba na amsawar addu'arsa to kaga wannan kamar umarni ne da kan cewa idan za ka yi addu'a ka daga hannunka yana daga cikin adab na addu'a ɗin saboda haka idan mutum ya yi bayan sallah ɗin ba za a yi masa inkari ba duk da yake ni a fahimta ta al'aula mutum kada ya daga hannu idan zai wa'annan addu'o'i ɗin tun da riwaya tun tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai sanya addu'ar da yake yi bayan sallar daga cikin adab ta a daga hannu ba amma idan mutum ya sabin asl to babu laifi a kan wannan wallahu ta'ala a'lam to sai wannan kuma ya ce Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara wa malam lafiya don Allah ina so a bani wata addu'a da zan ringa yi saboda Allah ya yi min baƙin kishi da nake fama da shi wannan yar uwa ce kenan na yi duk addu'o'in da na sani na yaye damuwa amma zuciya ta ƙi yin sanyi don Allah malam a taya ni da addu'a da bakunanku masu albarka to Allah ya sa su zama masu albarka ne Allah ya yaye min kishi Allah ya yaye miki e wannan daidai ne mace in tana da zafin kishi ta nemi Allah ya yaye mata kuma ta nemi ‘yan uwa su yi mata addu'a ɗin tunda da aikun ga ummu salama da annabu sallallahu alaihi wasallam ya aika yana neman aurenta ɗaya daga cikin uzurin da ta bayar cewa ba za ta aure shi ba ne tana da tsananin kishi shi kuma gashi da mata saboda tana da tsananin kishi kuma tana da shekaru kuma tana da 'ya'ya ce shekaru da ya zo miki nima ya zo ni nima ba yaro ba ne ah. 'ya'yanki kuwa 'ya'yana ne don haka suka zamanto agolansa a gidansa ya raine su ya ce shi kwa kishinki zan yi addu'a Allah ya tafi miki da shi to kaga kenan in mace tana fama da zafin kishi din daidai ne ta nemi a taya ta da addu'a Allah ya yi mata saboda haka Allah ya yi miki to kuma kamar yadda kowace nake cewa akwai hadisin da imamun nasa'i ya ruwaito a amalul yaumi wal laila cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma ummu salama wata addu'a wanda a cikin wannan addu'ar akwai abin da ta kunsa na tafi da zafin kishi din sai ya zamanto kamar wannan yana daga cikin wato kamar wannan sahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi da daddare ya kawo masa asuwaki da ruwan alwala sai ya ce ka tambaye ni sai ya ce ina son makwabtaka da kai a cikin aljanna eh, ya ce abinda kawai kake so kenan ya ce eh ya ce to ka taimake ni ta fuskanka da yawan sujada ya yi masa addu'ar ya ce to shi ma ta ɓangaren sa ya yi to kaga kenan ita ma ummu sallama yayi mata addu'ar kuma ya bata wanda ita ma ta bangaren ta zate shine allahumma rabban nabi اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مبلات الفتن ما احييتني ya allah ubangijin annabi ka gafarta zunubaina ka tafida za ta farfasa zuciyata shine zafin kishi غيظ قلبي ka tafida ta farfasa zuciyata wa ajirni min mubillatil fitani ma abqaitani ka tsirar da ni daga fitintunu masu batarwa daga hanyar daidai matsawar wato kana matsawar karayar da ni abubuwa guda uku gafarar zunubai da tafi da zafin kishi zafin zuciya da kuma tsira daga fitinu masu batarwa har mutum mutuwa ta zo masa to wannan addu'a tana da kyau a abin nan mata su rinka yi haka idan aka ga yaro mai tsananin fushi ne inda tsananin fushi yana daga cikin mummunan al'ada da daga shaidan take da kuma izar shaidan ce in aka ga yaro yana da tsananin fushi a rinka masa wannan addu'a kuma babu laifi a iya tofawa a cikin ruwa a bashi ya sha mm. domin Allah maɗaukakin sarki ya bashi sanyin zuciya mm. to daga annabi sallallahu alaihi wasallam take na marwa eh kan ta dalla dalla ai ka haddace marwa ai akwai recording ko za ku ji a cikin recording Allahumma rabban nabi ighfir li dhanbi wa azhib ghaiba qalbi wa ajirni min mudillati fitan ma abqaitani hmm. eh اللهم اغفر ذنبه واذهب غيظ قلبه واجره من مذلات الفتن ما ابقيته maimakon ka ce ni din sai ka ce shi <laughs> amin sannan wannan ya ce fatan malam yana lafiya alhamdulillah lafiya lau Allah ya kara mana lafiya Allah ya ji kan hajjiya amin ya ce tambaya siriki na ya rasu Allah ya masa rahama matata tana tambaya shin a mahaifiyarsu za ta iya dawowa gidan domin ta yi zaman 'ya'yanta kafin ya rasu ba sa tare kuma yana da wasu matan guda biyu ‘ya'yanta a gidansu sha ɗaya ne sauran matan ‘ya'yansu guda biyar ne na son malam ya sa sha addu'a to Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa babu laifi ta zauna a wajen rabon ‘ya'yanta musamman don ta kula da su babu laifi ta zo ta zauna tun da idan mace waliyanta wanda za su kula da ita idan ba miji ba uba idan ba miji wanda nauyin daukan haƙƙin nauyin kula da mace yake fadawa kansa shine mafi kusancin asube mafi kusancin asube kuma ga mace sune ƴaƴanta saboda haka ƴaƴanta sune za su dauki nauyinta dan haka daidai ne ta zo ta zauna a cikin kasansu musamman ganin ma sune ma suka fi yawa su su ɗaya. to wannan yace Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana Allah ya ji kan hajjia amin malam dan Allah wai ba a sallar nafila idan liman ya fara ba ranar juma'a sai dai idan mutum ya shiga cikin masallaci Allah ya saka da alkhairi eh kwarai wannan shine asali ba a tunda an ruwaito daga ayyukan sahabbai cewa sun kasance suna sallah idan sayyidina yazo a cikin muwatta idan sayyidina Umar radiyallahu anhu ya fito masu kiran mai kiran sallah ya fara kiran sallah sai su daina sallah su zauna su saurari ziki su saurari huduba ba da lokacin da ake huduba ba lokacin sallah bane sai dai ga wanda zai yi tahiyatul masjid tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya shigo cikin masallaci alhali liman yana huɗuba to kada ya zauna har sai yayi raka'a guda biyu kuma ya takaita su to tunda wannan abu ne wanda ya shafi hukuncin masallaci tahiyatul masjid ne hukunci da ya shafi masallaci kaga wanda yake ba a cikin bai shigo masallaci ba yana nan a wannan asalin na cewa lokacin hudu ba ba a sallah saboda haka in ya zo ba a cikin masallaci ba a wajen masallaci a cikin haraba sai ya zauna tunda harabar masallaci ba ta daukan hukuncin masallaci bi dalil cewa wanda yake da janaba zai iya zamansa a cikin haraba amma ba zai iya zama a cikin masallaci ba kuma wanda yake da janaba zai iya wucewa ta cikin haraba ko ma ya zauna amma ba zai iya zama a cikin masallaci ba saboda haka kaga ko da sahu ya haɗu da masallaci wannan wajen bai zamanto ya ɗauki hukuncin masallaci ba duk da shi sahun ya ɗauki hukuncin mai sallar jam'i ya ɗauki hukuncin mai sallah a cikin masallaci amma bai ba ma bigiran hukuncin masallaci ba saboda haka mutum ba zai tahiyatul masjid ba yayin da ake ba in yazo cikin haraba ko irin tituna da suke a gefen masallaci yayin da ake zuwa sallah sai dai kawai ya zauna ya saurari ba wallahu ta'ala a'lam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 ta lafiya yan kasuwan beirut da gini ya fado waɗanda har suma ya kai zuwa ga rasuwar waɗansu wanda suka rasu allah ya gafarta musu wanda kuma suka yi asarar dukiya a sakamakon wannan allah ka mayar musu allah ka sanya musu albarka a cikin dukiyarsu a masu neman addu'a saboda za su yi tafiya ko makamancinsu masu bukatu na alkhairi allah ka biya mana kowa bukatarsa wanda kuma akwai waɗanda mahaifinsu ya rasu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah waɗanda suka riga mu mutu waɗanda suka riga mu gidan gidan gaskiya Allah ka gafarta musu mu kuma Allah ka sa mu cika da imani Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka kare mu da kariyarka ka tsare mu da tsarinka kai mana muwafaqa da tawfiqinka ka ba mu kyakkyawan karshe ya rabbal alamin allahumma inna nas'aluka khairar du'a'i wa khairal mas'ala wa khairal falahi wa khairan najah wa khairal thawabi wa khairal amal wa khairal hayati wa khairal mamat wa nas'aluka ad-darajat al-ula min al-janna allahumma inna nas'aluka fawatiha al-khair wa khawatimahu wa jawami'a wa awwalahu wa akhirah وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة